wa inna kawai dai na ji abin da na wai zancen da za ce wai mutum ya ce wai wani nasa ya mutu an gama mai mutuwa ba a gama wa bawa mutuwa a duniya ba a gama yau mutum mutuwa kafin wannan mutuwar uwata ta mutu ubana ya mutu na idanuna aka zara numfashinsa ƴaƴana sun mutu amma yau wannan mutuwar na ji ta kamar ban taɓa jin mutuwa ba a rayuwata ubangiji Allah ya rahama hajiya Saratu Allah ya kyauta namu zuwa tace mansura kika ga kin kira number nan ban daga ba sai dai in mutuwa nayi hmm. da na kira duka number da ƴan uwan ban samu ba sai na fara kira wannan number na kira so na kira na biyu na kira na uku sai na ga number busy sai na ce alhamdulillah bata mutu ba ƙarya ake yi wannan number ta ce in ban bata daga ba to mutuwa ta yi to can da na sake kira kawai sai aka daga ta ana daga ina ce ko ahmad ne ko a cikin yaran kawai sai suka kama kuka suna anti mama fa ta su, mama da gaske ne shikenan ana jima'a ta kira ni ta ce na zo nan na ajiye ne babura nake dariya da take cewa na wahalar da ce biki wahalar da ni ba wallahi ta ce unguwan nan idan aka zo idan lokacin wannan aka shan ruwa ba a samun babur ce karshen rabuwar mu da ita kenan Allah ka ji kanta Allah ka gafarta mata Allah ya sa aljanna mu koma Allah ya mata rahama Allah ya mata gafara Allah ya sa aljanna ita ce mata. hakika mun yi babban rashi mun yi babban rashi rashin da ba za mu iya mai da irinsa ba a kusan gaskiya Allah ya yafe mata Allah ya gafarta mata Allah ya sa wannan ladan azumin watan Ramadan da muka yi mai albarka Allah Ubangiji ya sanya a wannan rasuwa ta ta Sunana Zinar Muhammadu Gidaɗo, Kanwa ga Saratu Gidaɗo, ni nake binta uwar mu ɗaya uban mu da ita. Ah, yau Allah ya karɓi rayuwata. duk da akwai bayanai da suka nuna tana ma bacci da sauransu ko za ki iya ɗan yi mana karin bayani kan yaya kuka raske mutuwar tata to gaskiya jiya da daddare muna tare da ita lafiya amma dama tana fama da mura chronic mura sosai tana damunta don numfashinta ma da ƙyar take amma a haka take harkokinta tana wannan murar to sai zamana yau da safe bayan an tashi da asuba an yi sahur koma wannan da ta yi to bata farka ba sai karfe ɗaya sai aka zo aka ce min in zo momi ta fito ba sai muka taso muka zo aka yi ta buga kofa shiru na buɗa na karya net na tagarta sai na gano ta a kwance ko motsi ba ta ba sai na ce ta rasu sai yaro ya zo ya balla kofar sai muka shiga sai muka tara tara su yi babban rashi abin baya misaltuwa ba sai da zan kwatanta abin ba yadda na ji wasu wannan ubangiji Allah ya gafarta mata Allah kai haske kabarinta kina daga cikin waɗanda sun jima kwarai da gaske a wannan masana'anta ta Kannywood an jima ana hulɗa da ita Hajiya Sarar ta gida da su ah, da me zaki fitina ta ina tana ta wurare da yawa saboda mun daɗe da ita a masana'antar nan sannan ma fim ɗin muka yi da muka yi da ita ma ba zan ma iya tana su suna da yawa ta fito a babata a yata a uwar miji da sai sauransu ne so mun yi ma'amala ta arziki da ita ta sadda haka za a yi ma'amala ta arziki ta tambaye ka yan uwanka ƴaƴanka kowa da kowa ta tambaye ka so akwai fuskantar juna da mutunci da mutuntawa da daraktan mu ɗaya da ita in dai tana location za ka ga tare da ita har na zo ma Allah sa na abu daraktan na yi da shi na rubutu duk sanda da kan sai ta ce ni yata nake tambaya bana tambayar kowa ina wannan yata wata darakta shi nake tunata gaskiya to inna lillahi wa inna ilaihi raji'una gaskiya fi sabilillahi ba zan iya tuna yaushe na ji mutuwa da ta girgiza ta tayar min da hankali irin mutuwa an ta saratu ba saboda ko jiya ma ni sai da na sa abu a status sai da ta yi magana to ban kawai dai abin ya zo min wani iri na ji shi kamar gaske kamar ba gaske ba to amma ba abin da za mu ce sai dai mu ce muna son ta amma san da Allah subhanahu wataala yake mata yafi muna mata addu'a da fata alkhairi Allah ya sa ta huta an ɗau lokaci ana tare a masana'antar kanewood da me kike tunawa da ita a masana'antar wallahi ni gaskiya abin da zan dade ina tunawa da ita shine cika alkawari da magana ɗaya da gaskiya da kuma son zumunci saboda duk abin da zaka yi na alkhairi in ka kira ta za ta zo ko ma baka kira ta ba in dai abin da ya shafe ta ne ya ga ya kamata ta zo a matsayin zumunci za ta zo amma duk abuna duk abubuwa na al'amura na da nawa da na jama'a da yawa tana zuwa kuma in ta ce za ta yi za ta yi to tana da magana ɗaya kuma ba ta shiga abin da ba ruwanta tana da kirki tana da ma'amala Allah ya gafarta mata wani fim zaki tuna wanda kuka yi tare wallahi ko awa goma sha shida da na duba ba ta yi da postin din wani sin da muka wani fim ne da ita ba muka fito a matsayin ya da uwa ta fito a matsayin babata so ni mun yi fina-finai da yawa da ita mun yi zumunci sosai to fina finai da yawa gaskiya amma yanzu haka a page ɗinta last video last post ɗin da ta yi bidiyon sin ɗin ni da ita ne muka yi fim ɗin ta fito a matsayin babata Allah da ya gafarta mata kirki ce tun tashinta akwai son barkwanci akwai son mutane yarinya keke ba abin da za a ce da yarinyar nan sai Allah ya gafarta mata halinta na gare ya bi ta Allah ka yafe mata Allah ka jikanta mm. Allah ka yi mata rahama mm. Allah ka sa ta huta mm. ya wannan labari na rasuwar ta ishe kai ai wannan labari tana mutuwa ana jin labarin mutuwa ta aka aiko mana kace yaya aka yi ce wallahi tashi ɗaya ba ciwo ba komai kasan irin wannan mutuwa da ɗaga hankali take hankalin ya daga. muka ce to ba yadda za ka kai ma taka ta zo haka ɗin ne to ba yadda za a yi eh. abin da za a ce sai dai Allah gafarta mata zanubanta eh. Allah ka yafe mata eh. Allah ka mata rahama halinta na gari ya bi ta Allah ka yafe mata haɗuwata ta ƙarshe da ita wallahi ta je mun gaisa mun gaisuwar zumunci mun dawo to da yake ni ka san yadda ba lafiya ne da ni eh. to ban faye fita ko ina ba wannan ma wallahi baka ga yadda abin aka yi takoran hawo da ni nan eh. wallahi Allah ya da Allah ya jikanta abin da za a ce kenan Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta mata Allah lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kai ne ya jirjalalu alaikum sunanki sunana hana sassa ya kika samu labarin rasuwar mai margayya saratu yanzu na ta kira na ban daga waya na ji waya ta fa musu damuwa ke daga karshe na daga sai wani ya kira ne ya ce sahu da tara sun ce karya ne wallahi Ana jima'a ta kira ni ta ce na zo na na ajiye mai babura nake dariya da ke cewa na wahalar da ke ce biki wahalar da ni ba wallahi ta ce unguwan nan idan aka zo idan lokacin wannan a kai shan ruwa ba a samun baba she karshen rabuwar mu da ita kenan Allah ka ji kanta Allah ka gafarta mata Allah ya sa aljanna mu koma kamar me zaki tuna game da iyar rayuwar da kai da ita Allah ni rayuwar da muka da Saratu ba mu taba faɗa ko wallahi tsakani na da ita sai mutunci sai kyautatawa wallahi ina fatan Allah ya sa aljanna makoma ya zaki kwatanta halayenta da sauran waɗanda kuka yi aiki da su musamman a masana'antar ganewa Allah ya sare tun arziki ne ka san idan baka gane mutum bane kawai sai ka zata ko wani iri sare ta mutuniyar arziki ba ka same ta kan gulma ba ko ma makirci ko ita da harkar gabanta kawai ita take Allah ya sunana Ibrahim Muhammad Mandawari unguwar Mandawari ya aka ji da rasuwar ya Saratu Gidado babu shakka rasuwar Saratu dole ta girgiza zukata na masoya da sauran al'ummar musulmi baki daya ba don komai ba saboda yananin rasuwar kamar yadda 'yan uwanta suke ba mu labari abu ne wanda ya zo bakatata a waje ɗaya kuma za ka yi mata kyakkyawan zato da mata kyakkyawan fata domin a cikin watan ramadan kuma na ƙarshe a goman ƙarshe kuma ta yi sahur kuma ga alama ma ta ɗauki azumin in ka kalli abin ta wannan fuska sai ka yi mata kyakkyawan zato da fatan cewa ta yi kyakkyawan ƙarshe kuma mu mata addu'a Allah ya mata gafara Allah ya yafe mata Allah dukkan ta Allah ya karba domin rahamarsa kuma dukkan ta Allah ya shafe su domin alfarman shugaba sallallahu alaihi wasallam kamar me zaka bayyana game da irin halayenta garin kun dade a masana'anta daya mm, mm, na'am wato ita saratu na zan ya ɗaukata abokin sana'a kuma kanwata kwarai kwarai da gaske kamar ko sun hadu da matata a nasaba duk da nasaba tana da tsawo suna da wannan nasaba ni kuma wannan gidan wannan gidan da kake gani na kofa gida a wannan gidan muna yara muka fara farkonta wasan kwaikwayo kuma mahaifinta bai kore mu ba bai kyare mu ba aka yi rike ma matsayin 'ya'ya muke tare da shi da waɗansu manyan mutane da duk sun girme mu wasu ma sun haife mu lokacin ita tana garama to kaga kenan akwai alaka ba kaɗan ba sannan ta fuska ita wannan sana'a ta mu ta wasan kwaikwayo babu shakka saratu dole wani gurbi ne da zai wahala a iya cike shi musamman saboda ba wai neman kuɗi kawai ba a'a da iyawa da ƙwarewa da kuma baiwa sana'ar muhimmanci wannan shi ya bata dama ta yi suna kuma ta fice akasarin tsare kunta sun dusashe amma ita har zuwa wannan rasuwa ta a tauraruwar tana haska kuma ko yanzu ka duba social media da yadda kofar gidan nan yake kasancewa saratu sai dai a ce alhamdulillahi dangane da alakata da jama'a karshe kusan duk juma'a sai ta aiko min da gaisuwa irin na friday greeting din nan saboda ta ɗauke na matsayin yaya lokacin da ta gina gida ni ta fara gayawa lokacin da ta sai mota ni ta fara nunawa da abubuwa da irin wannan da shauransu Allah ya gafarta mata to kamar irin ta da yan uwanta mata na wannan masana'anta me zaka ce game da irin sai hancin alakata da su mm, wannan ga ko yanzu zaka ga cewa yadda matan suke zuwa suna shiga gidan kafin lokacin da za a yi mata sutura a kai a mata sallah ka san cewa tana da kyakkyawa